masu kallo da sauraron tashar nta hausa tasha ta 165 a kan tauraron dan adam na startup barkam da kasancewa a daidai wannan lokaci da muke kawo shirin ina dalili shirin ina dalili shiri ne da yake tattaunawa ga jami'ai daban-daban don mu irin matsalolin da suke addaban mu kuma mu ga ta ina za mu bi domin mu shawo kan wannan matsala ni aisha abubakar muhammad zan gabatar a wannan makon shirin ina dalili ya samu bakuncin injiniya sarki a da kuma shine mukaddashi kuma shugaban hukumar dpr ta kasarin kai da wannan shirin yana barka da zuwa to salamu alaikum na godiya to ranka ɗaya. masu kallon mu injiniya sarki awal bako ne a shirin ina dalili amma ba bako bane a shirye-shirye daban-daban na kafafen sadarwa na ko ina saboda haka a takaice ranka da muna so mu ji takaitaccen tarihi to ni dai ah, injiniya sarki a wani an haife ni a watan maris biyu ga watan maris biyar na yi primary dina a kano kofar na isa primary school na kuma yi rumfa college inda na fita na tafi ah, jami'ar amadu ah, bello zaria na samu digiri na na farko bayan na gama wannan na sake komawa jami'a bayero ta kano na samu babban diploma a kan harkar mulki da harkar business sannan kuma na yi kwasa-kwasai da dama a kasashen waje kamar su norway da america da ingila da kuma sauran kasashe na kuma fara aiki na 1990 so bayan na gama bautar kasa da 1989 to kuma a yanzu ni injiniya ne wanda hukumar ta ce injiniyoyi ta bani ta yadda da aiki koren to eh, kuma bayan haka akwai association namu na engineers nigerian site of engineers shi ma sun bani fellow da kuma nigerian site of chemical engineers su ma fellow ne na aiki da wannan ilimi da kuma abubuwa yamma to na da eh, mata da kuma yaya tsaron kada da yana da wato wannan hukumar tamu eh, wato da ake kira DPR mm. Department of Petroleum Resources hukuma ce da daddiya an kafa ta 1938 lokacin da aka kafa ta tana karkashin ma'aikatar kula da lagos shine minister of lagos affairs a wancan lokaci lokacin mulkin mallaka to kuma wannan ma'aikata ta taso tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu ta dan samu canji an kai ta karkashin kamfanin mai na ƙasa nnoc a wancan lokaci to kuma bayan an yi doka ta kafa nnpc to wannan hukuma aka mai da ita suna inspectorate wanda take ah, a kai tsaye da minista mm. sannan aka sake ciro ta aka sa ta karkashin ah, ma'aikatar ah, energy and petroleum a wancan lokaci daga baya aka da da ita kuma ma'aikatar petroleum kuma wannan hukuma kai tsaye take hudda da duk wani minista babban aikinmu shine mu duba mu tabbatar da cewa duk mai son ya zuba jari ko ya harka ta mai tun daga nemo shi daga ƙarƙashin ƙasa haƙo shi fitar da shi gyara shi tace shi raba shi sayar da shi duk wanda zai wannan aiki da wannan hukuma ita take ba shi lasin wannan hukuma ita take ba shi izini ita take tabbatar da cewa ya cancanta ita kuma take tabbatar da cewa ya zo ya sa hannun jari abubuwa uku muke amfani da shi abun farko shine duk wanda yake da damar ya sa jari to sai mun ba da lasisi sannan za a sa hannun jari a ciki abu na biyu duk wanda yake nema ya kawo gudunmawa ko ya aiki a ciki sai mun ba da permit sannan zai yi abu na uku duk wani abin da za a yi ba za a yi ba sai mun ba da damar a yi to wannan abubuwa guda uku da shi wannan hukuma take yi kuma wannan hukuma ita take tattara kudin ƙasa da ya shafi albarkatun man fetur ta ba wa gwamnati saboda ci gaban ƙasa aikin muke a takaici kwarai kuwa kowa yana iya wato ita rijista ko lasin ko permit ko mm. approval mun sauƙaƙa mutane inda kai tsaye za ka hau kan yanar gizo ka faɗi me kake so ka sa abin duk takardunka a ciki ka yi cikin awa saba'in da duk wani lasin da kake nema a tpr awa saba'in da biyu ne za a baka inda ka in kuma ma ba za ka samu ba to za a gaya ma dalilin da sa ba ka samu ba ka je ka kawo ragowar takardun da ake nema a baka saboda mu burin mu shirya a samu mutane da yawa da za su shigo harkar tunda abu ne na kasa. saboda ai kusan za ka ga ɗan wasu tsirare kuma yawanci ma dai ba a fahimci abin ba wannan da dai ne ya sa muke wayar da kan al'umma haka sai mutum ya gan shi a nesa da shi mm. ta yaya zan samu shi hukumar ka ta samar da hanya ta hanyar ma sosai sosai kwa za ka iya a kan wayar ka eh. akwai abin da za ka yi downloading na app mm. wanda za ka duba eh, dpr ta shiga duka wani kafafen sadarwa na zamani eh. ko duka wani kafafen sadarwa na zamani muna da shi in twitter ne in facebook ne idan youtube ne idan app ne gashi nan mm-hmm. sai ka yi ka shiga ka nema ka shigo dpr abinda take shine ta jawo hankalin mutane su shigo su ci arzikin kasa mm-hmm. saboda mutane da yawa suna tsorata kuma mutane suna danganta mu da babban kamfanin mai na kasa mm-hmm. mu muka ba wa wannan babban kamfanin mai na kasa lasin duk abin da za su yi sai sun nemi izini daga mu. to kowa ya zo ya nemi izinin don ya shi ma ya zo a ci da shi ya samu shi ne abin da muke ta roƙon mutane su bayan haka ranka daɗe na kan ga an gina gidan mai a da can sai ka ga gidan mai kafin ka same shi sai kai wata tafiya mm. amma yanzu sai ka ga cikin yanayin zamantakewa al'umma abinda nake nufi gurin da yake gidaje ne na al'umma mm. sai kuma da ka fito sai ka ga gidan ko kuke ba da izinin yin haka ko kawai in na sami izinin cewa an bani dama ne duk inda na ga dama sai in a ba haka tsarin yake ba kan kai gidan mai mm. duka jihar da za ka yi gidan mai a ciki sai mun fara tabbatar da cewa a tsare-tsaren taswirar biranensu mm. sun yadda cewa wannan wajen a iya gidan mai idan ba ka da wannan izinin mm. daga jihar da za ka gidan man nan ba za mu ka lasin ba to kuma yadda abubuwan suke tsakanin gidan mai da gidan mai ana son mita 400 idan bai kai mita 400 ba tsakaninsu to ba za a yadda ba to amma wasu suna karya doka su je su yi gidajen man kan a ankara sun gina su jihohi maimakon su hana su sun riga sun to in sun zo wajen mu muna kokari mu caje su mu kuma sa su su gina yadda in ma wani abin ya taso abin da ya shafi wannan gidan mai ba zai shafi wannan ba tunda an riga an yi ba za ka ce a rushe ba saboda mutum ya sa jarinsa an kawo yawa dokar yadda ake yi inda har za ka yi wani abin da zai kare da in wani haɗari ya taso gobara ba za ta eh, eh, eh, ba za ta sami illata ba cikin jama'a mm. kuma za ka nemo tabbaci daga hukumar kashe gobara ta jihar da ta ƙasa za ka kuma nemo tabbaci akwai abin da muke kira safety case safety case shine ka ba da abin da ka yarda cewa duk abin da ya faru alhaki a kanka za a kai ka shari'a a caje ka duk abin da ya faru ka ba mu wannan tabbacin kuma bayan waɗannan takardu da ka samo da raguwar hukumomi da suka yarda tun da ka riga ka yi to shi kenan sai a kyale ka a sa ido kuma a kanka to wannan shi muke yi wato ranka da in na fahimci ka hmm. tun a farko daga jiha mutum zai fara daga jiha za ka fara saboda haka in ya ji ya samu wannan izini su jihar nan sun ga wannan gurin ba matsala mm. ko da da al'umma suna zaune mazaunar su ce za a yi mm. sai kuma ya taho gurin ganin cewa ya samu wannan izini ku dai za ku ci gaba da kafa mishi wannan dokoki kamar yadda ka wannan safety ke sosai idan abu ka za ka yi ya kai za a kama da alhakin wannan abu saboda wannan zai taimaka za ka ga wani sa'in mige ci me aka yi aka bari aka yi gidan mai a cikin jama'a shega da wani lokacin jihohin saboda haraji da suke nema hmm, hmm. su suke an za su kawo mutanen da suke so su gina don idan aka gina jiha tana da haraji saboda waɗannan harajen da jihohi suke karɓa na idan aka biya kunya za ku tsakura wa jiha nasu ashe su da eh, ba aikin san akwai abin da ake kira ground rent mm. wannan ground rent na ground rent na jiha ne mm. amma haraji da za a karba ko kamar da added tax ko haraje da ake karba na federal mm. na gwamnatin tarayya wannan an karba gwamnati ake ba amma akwai haraji wanda inda kana abu to dole jiha za ta zo ta ce to ai akwai ah, haraji na kaza to kwaɗayin wannan eh. shi sa mafi akasarin jihohi kuma ba kowane muke yadda ba wani lokaci idan sun ka za mu ce ba mu yadda ba a yanzu yau shekara kusan biyu kenan mun ki yadda mu ba da waiba ma'ana mu ce shi kenan mun yadda ko da bai kai mita 400 ba mm. to akwai mutane da yawa da suke sa mana kaimin cewa lallai mu yadda to har yanzu ba mu yadda ba abinda muke so mu yi muna so mu sa wani abu mai tsauri inda ko ka yi ko ka haƙura tun da wancan tsari gashi to tun da kuma harka ta ƙasa kamar land use yadda ake eh, amfani da ƙasa eh, yana cikin hurumin jiha da gwamnatin tarayya so baya da za a mu ce jiha ba ta da wannan iko kuma bugu da ƙari dole kuma mai aikin mai da za mu kare rayukan mutane to wannan shine kamar tsaka mai wuya mm. da muke ciki amma wannan abin da muka ɗauka na cewa ba mu yadda ko da jiha ta baka izini to ga wani sharaɗai da za mu bayar mafi akasarin su ba sa iya cika sharaɗan mm, za ki ga a wannan lokacin gine-ginen ire-iren waɗannan gidajen mai mm. da ake gani ya ragu sosai saboda mun sa wannan tsari ko mun sa wannan gani amma eh, wata hanya an dakile eh, mm. amin bari komo kan bangare iskar gas kana hukumar kana da alaka ai hukuma ta ita ce ma mai alakar wannan iskar gas saboda iskar gas ita ce abin da ɗan najeriya zai samu ya san cewa akwai albarkatun mai ba fetur ba saboda ita ce kowane gida an kai girki da ita girkin za a yi nan da nan kuma ta fi arha ta fi ice arha babban jan bayanta shine kan ka fara sai ka sai tukunya wannan tukunyar gas da zaka saya ita take ƙara tsadar farawa to mun fito da tsari gas to people ne yadda za mu ɗauki wannan gas mu ba jama'a saboda ita ce za ta rage ko za ta rage talauci zata za ta samu muhalli ya zama na cewa an daina yanke bishiyoyi da sauransu kuma idan kika lissafa mutum ya sai gas din dubu uku misali mm, tunda tukunyan nan dubu uku ce mm. in ka sai ta dubu uku daidai take da ice na kusan dubu goma kuma in mutum ya saba da ita zai girki nan da nan kuma wancan ba bakin tukunya wancan dubu bakwai da ya da ya ta zama rara eh. ka ba shi wani karfi da zai kara ce ba ne eh. to abinda muke ta kokari yanzu wayar da kan mutane su fara amfani da wannan iskar gas to su fara amfani da wannan iskar gas wannan shi ne abin da muke ta kokari amma ranka da shi wannan iskar gas yana da haɗarurruka da hmm. na farko haka kurin ma sai wuta ta tashi a gas ko in ka zo kunna da ashana sai wuta ta tashi hmm. shin hukumar ka tana kula da irin wannan saboda yawanci mata ne suke amfani da gas a cikin gida kawai dai ka kunna gas ka sai ya tashi kuma kamar yadda ka faɗa a farko tukunya ce ke wahala hmm. in ka samu ka sai tukunya ka sai ka shekara nawa ma da ita ba wato abin da muke muna ta kokarin wayar da kan mutane akan ya za ka yi amfani da wannan gas hmm. saboda ita gas in ka saba amfani da ita karka yadda ka kunna a shana hmm. sai ka tabbatar karka kunna gas din sai ka kunna a shana. wajen ɗauka karka yadda ka ce za ka tsiyaye ta a kai amfani da abin da zai sa tukunyan nan ba za ta akwai abubuwa da dama su kansu masu siyarwa da yadda suke yi mm. akwai ah, horarwa ta musamman da muke ba su mm. ta inda za su tabbatar da yadda za a yi wannan abin cikin tsari ba tare da haɗari mm. idan kuna bibiye da mun kimanin minti goma sha biyar kenan muke tattaunawa da injiniya sarki amur da kuma shine shugaban hukumar dpi Ka da godiya da irin wannan jawabi da kake kana bayani akan yadda za a matakan kare gobara yadda za a kunna gas din ba eh, to wannan yadda za a kunna gas din tun farko akwai horarwa ta musamman shi wannan horarwa ta musamman wanda suke saro gas din mm. da wanda suke sararwa da inda ake siyarwa saboda gas din nan za ta rage talauci da gaske mutane da yawa muna son su shiga harkar mm. yadda za su saro su sarar kuma mun bude wani ah, ah, wani shiri inda mutum zai zo ya samu ya shigo cikin harkar in ka zo duka ofisoshin mu na mana muna da ofis 34 a najeriya to in ka je za a yi ma rijista za a baka shaida kuma rijistar nan da za ka zo a yi ma ba kodari za ka biya za dai ka nuna ina kake yi me kake so ka yi kuma za mu ta wannan don mutanenmu da yawa su zo su karɓi wannan harkar kuma mun samu mutane inda za su iya ba da tukunya nan da ita ce take wuya to a baka tukunya rance ka dai fara amfani da gas ɗin a hankali ka biya ko cikin shekara ɗaya ko biyu ka biya ko da naira eh, kaɗan ake ɗan tora ma akan ka sai gas ɗinka ta dubu uku an sai ma dubu uku da ɗari ɗaya mm. a hankali ta ƙare ka dawo har ka biya tukunyar to wannan tsarin ne na ga yanzu ai kaga akwai tukunya gas din kuma sai a daura tukunya a kan eh akwai mai wannan duk a sauka sauƙaƙa to wannan tsarin muna so mutanen mu su rungume shi saboda zai rage talauci zai ba da yadda za a ci abinci cikin sauki kuma ranar da za ka samu ka ƙara sanwa eh. <laughs> amin ranka daɗe yawanci inda aka san hukumar dpr idan ana ce ai ga NDPR nan ga NDPR nan to yanzu kuma ba a wahala haka ne to yaya abin yake gurin zuwa ko bibiyo masu gidan mai mm, wato yadda muke bibiyar masu gidan mai abu ne mai sauki mm. mun amfani da tsarin zamani ta farkin eh, hanyar sadarwa kawai yanzu duk mai gidan mai tun daga depo inda ake tarama har zuwa inda ake siyarwa mm. akwai lamba wanda mun yayata ta kuma za mu tafi mu za mu gaya duk masu gidan mai sun sani star 7117 idan ka sa star 7117 eh. kowane gidan mai kowane depo yana da unique id yana da nambarsa ta musamman so kowane gidan mai in ya danna wannan mun san man da ka ɗauka man da ka siyar sau ba koye mai hmm. abinda ka ɗauko mun sani abinda ka kai gidan man ka mun sani hmm. abinda ka siyar a ranar mun sani wannan shi ya sa su 'yan kasuwa masu siyarwa eh, eh, jin daɗin su gwamnati yadda take ba da wannan jin daɗin ta ne kai wanda ake siyarwa jin daɗin ka ne gidajen mai zaki ga yanzu mutane ko ina ka sai mai babu korafi saboda ka sai mai ka samu daidai da litar da ka siya saboda wannan eh, babu rage lita in ka rage za mu ka san idan ana wuyan mai a lokacin da ake yin su da yawa kamar yadda ka faɗa sai su sai mai da mm. suka sai sai a zo da buga layi sai a ce ai mai ya ka. Mm. sai kuma kaga an sayarwa da wani mm. amma da an ce ga hukumar dpr na sai kaga an buɗe to amma yanzu a bayanin da kai kai kamar bayani ne akan lita wanda dama ina so in zo ni na sha gani ba ɗaya ba ba akwai gidajen man da an musu shaida in ka sha mai kamar ina sa mota ta man dubu a wannan gidan man da ba sai na faɗi suna mm. in yi na sha na dubu biyu na san inda zai kai mu amma in na je can gidan man na sha na dubu biyu ko kusa da haka ba zai zo To shi ma wannan alhakin hukuma ku ne ke eh yanzu saboda wannan shi sa muka fito da wannan tsari yes ta sabon wannan sabon hash to idan ka danna waye zai danna ni da na zo sai kai a'a shi ne gidan man shi ne zai bamu shi ne zai bamu man da ya karba misali sai ka karbi mai lita dubu arba'in kullum in za ka sayar za ka danna star sabon wanwan sabon ka bude opening stock ɗinka in ka rufe gidan man ka za ka danna star sabon wanwan sabon mu a rakod ɗinmu kana da lita dubu arba'in sai muka ga ka sayar da lita dubu hamsin ina ka samu dubu goma ka ga jama'a ka cuta to sai muka ina ka sai da dubu goma saboda a rekod ɗinmu ba ka da wannan mun san kana under dispensing ma'ana kana ka rage lita ka tauye mutu to wannan shi yasa kuma da wannan tsarin da ya sa a yanzu mm. masu sai da mai babu yadda za su yi su boye mai su ce ya kare mun san kowane gidan mai mai nawa nawa muka baka nawa ka dauka nawa ka siyar so wannan tsarin ma ya sa ko haraji da ake biya mun san ga yawan man da ka siyar ga harajin da za ka ga abin da kake gashi komai yanzu a bayyane yake mm. mun buɗe shi tarwal saboda jama'a su sani mm, eh. saboda ka yanzu hankalin al'umma ya kwanta inda kake son ka sha mai ka je ka sha eh, kai tsaye ba za a tauye eh babu cuta babu ka cuta akwai su ranka da gidan man da ka je kafin ka gama fito da ATM har an sa maka haka in ka ba kudin ka ya shiga amma sai ka to to wannan an riga an wuce wannan waɗannan gidajen mai da suke wannan yanzu mm. sun shiga halin ni su eh. saboda yau mafi akasarin su mun ga wannan kai tsaye muke rufe amma ka je zaka saro ruwan ba za a baka ba za a ce a cutar mutane kake to wannan tsarin ya sa mun samu wannan damar da muke dakile yadda ake cutar al'umma kuma muke dakile yadda mutane suke da mutane. Bari komo kan mu masu saya. Na. Babu wata hanya da idan mutum yana da wani korafi ya zo ya kawo hukumar ko wata namba ko irin wannan fitacciyar namba da kuka ya ce ya ga kaza. ko shi an mishi kaza sosai ku akwai idan ka duba yanan mu ta gizo da duka ah, inda muke yada labarai eh, eh. akwai lambobi na musamman wanda duk abin da ka gani ka kira ko ka tura text mm. ko ka tura sabon na intanet ko ka hau kan facebook namu ka faɗa kana yi muna da ofis a wajen zamu je mu kama kana yi kuma za ka iya zuwa kowane ofis din mu kai tsaye ka kai kuka za ka iya rubutowa ka turo ko ta email ko ta ina ne za mu kuma muna samun irin wannan da yawa mm, ko muna murna wallahi musamman ma kan gidajen mai irin waɗannan masu tauyewa ko mutum ya ga wani abu da zai ja haɗari mm. kullum muna samun irin wannan ƙorafin sama da ɗari mm. daga ko'ina a najeriya kuma alhamdulillah 'yan najeriya suna ba da goyon baya saboda sun ga cewa ga wani abu kuma muna ƙoƙarin mu daidai gwargwado inda in dai ka bayar to za a in kuma ka bayar za a za a yi maganta abin da ke Ranka daɗe na dawo kan maganar gas. Bisa da aka da yin wannan tsari da kuma da shi kusan kowa birni da ƙauye hmm. za a gaji a kuma hankali har a koma maganar gas don sauƙi kowa yake nema. Ba wani kira da za ka yi wa al'umma banda kunyawa. ita kanta tukunyar zan yi ina da amfani da tukunya ta na gaji sai ce a bari in ba ran kai da iya amfani da ita mm. kila kuma ta wuta da ko kawai in ka saya ka saya har abada ba ba tana da wani ƙa'idaddan lokaci da take lalacewa ne ƙwarai kuwa yanzu abin da muke ta kokari akwai tukunya ta roba ba ta karfe ba ba ta tsatsa ba ta bindiga ko da wuta ya kama ta ba ta bindiga muna ta kokari yanzu mu tura wannan tukunyar ta roba wacce take kuma za ka ga yawan gas ɗinka a ciki kuma koda da wuta ta kama ba ta bindiga ba kuma ba za ta kana girki eh kare za ka gani mm. to wannan irin tukwanen su muke ta kokari mu cusa a cikin masu kallo idan kuna biye da mu muna tattauna ne da shugaban hukumar dpr ta kasa wato injiniya sarki abu kun ji irin sabbin tsare-tsaren da ya fitar wanda ya hada da amfanuwa ga mu masu saya da kuma su wanda suke masu ma da sake a ciki amma lokaci ya yi mana halin nasa sai a tara mako na gaba domin ganin wani sabon shirin Allah ya samu samu bakuncin shugaban hukumar DPR mu ci gaba idan kuma mu samu wani lokacin za mu daura a cikin hiran a madadin waɗanda suka taimaka shirin ina dalili ya zo ni Aisha Abubakar Muhammad da ke cewa yi salama